Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahar Aminu fage maka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku cewa sanata aliyu dume ya yi karin haske dangane da umarnin da kotu ta bayan na tsare shi a gidan yaron kuje da ke abuja don shi abdulrashid bai zo ba yau kuma dama mun je kotu akan ko za a bamu dama mun kare kanmu shi george din ya ce babu ba dama to ya bani daman in kawo maina maina ba saboda haka a kai ne gidan yari. To a jihar Borno kuwa dubban 'yan gudun hijira da ke fama da larurar ido ko na idanu ne suka samu waraka bayan wani ɗauki da aka kai musu. Mu ni ma da kaina haka an bude min ido na samu sauki na. Ah, kamar ya idon haka yake. Eh idon na da ba na gani ɗayan. Eh gashi nan Allah ya sa gashi nan an bude min na samu sauki. za ku ji karin bayani a cikin shirin namu sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar mana baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan an wuni lafiya an rawaito cewa zababben shugaban amurka joe biden ya zaɓi ɗaya daga cikin makusantansa mai ba da shawara kan harkokin ƙasashen waje anthony blinken domin ya zama sakataren harkokin waje a sabuwar gwamnatinsa yayin da ake hangen shi ya yi nasarar lashe zaben amurka a shirinsa na sake ci gaba da kulla alaƙa amurka da ƙasashen da take gawance da su a duniya waɗanda ake gani shugaba donald trump ya yi watsi da su blinken mai shekaru 58 gugagge ne a fannin harkokin wajen amurka inda ya kwashe tsawon shekaru 20 yana wannan aiki kuma a cewar wasu kafafen labarai da dama ya yarda da biden kan bukatar amurka ta sake taka rawar gani a harkokin duniya daga taken trump na amurka ce farko wanda hakan a wasu lokuta yakan ba amurka cikin rashin jituwa da daɗaɗɗun ƙawayenta na yammaci a kwanakinsa na farko a ofishi bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Biden na shirin yin watsi da manufofin Trump da sake shiga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da dakatar da ficewa Amurka daga hukumar lafiya ta duniya da kokarin sake shiga cikin sauran kasashe a yarjejeniyar kasa da kasa don hana ci gaba da shirin samar da makaman nukiliya da Iran ke yi. Trump na ci gaba da ikirarin cewa shine ya lashe zaben duk da cewa Biden ne ke da rinjaye a kwalejin zaɓe da 306 a kan 232 ko da yake ba a tabbatar a hukumance ba. biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar amurka ke nunawa waɗannan rigakafin suna da matukar tasiri in ji law babban mai ba da shawara a fannin kimiyya na operation warp speed shirin gwamnatin amurka na samar da allurar rigakafin coronavirus ya faɗa wa shirin this week na tashar talabijin na abc cewa bana jin koɗar dangane da yin wannan allurar rigakafin allurar rigakafin da kamfanin magunguna na pfizer biontech da madonna suka samar daban-daban sun nuna ingancin yin aiki da kashi 95 a gwaje-gwajen da aka yi kuma yanzu suna jiran amincewar gwamnatin amurka don amfani da su gaba ɗaya. yayin da ake samun karuwar dubban masu kamuwa da cuta a amurka a kowace rana amma binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa kusan amurkawa hudu cikin goma sun nuna shakku kan yadda za a yi musu wannan allurar To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Birtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. AstraZeneca ya gwada nau'ikan rigakafin guda biyu rigakafin guda ɗaya daya ya nuna ingancin allurar da kashi casa'in na biyu kuma ya nuna ingancin allurar da kashi saba'in za mu ci gaba da tara bayanai da dama kuma za a gudanar da ƙarin bincike tare da tabbatar da sahihanci da kuma kafa tsawon lokaci na kariya in ji astrazeneca a cikin wata sanarwa a yau litinin waɗannan bincike sun nuna cewa muna da maganin allurar rigakafi wadda zai ceci rayuka da dama farfesa andrew pollard babban mai bincike na gwajin allurar rigakafin a oxford ya faɗa a cikin wata sanarwa Kafofin yada labaran Isra'ila sun rawaito a yau Litinin cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyarar sirri a jiya Lahadi zuwa Saudiya don tattaunawa da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Rahotanni sun ce wakilan Isra'ila sun hada da Yossi Cohen, shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad sun kuma ambato na'urar da ke bin diddigin jira jiragen sama wacce ta nuna wani jirgi mai zaman kansa yana tafiya daga tel aviv zuwa neon da ke saudi arabia wanda aka ga ya dawo bayan sa'o'i kaɗan ofishin netanyahu bai yi wani bayani ba game da wannan tafiya ita ma ma'aikatar harkokin wajen amurka bata ambaci netanyahu cikin sanarwarta ta ranar lahadi game da ganawar pompeo da muhammad bin salman wanda ya gudana a neon pompeo ya ziyarci isra'ila Isra'ila a makon da ya gabata ya kuma taya Netanyahu murnar yarjejeniyoyin kyautata dangantaka da Isra'ila ta kulla da Bahrain, Sudan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi dai Pompeo ya buƙaci Saudiya da ta daidaita alaƙarta da Isra'ila ita ma. To da farko a Najeriya bayan da wata kotu ta bada umarnin a tsare sanata Ali Undumi a gidan yarin kuje da ke Abuja saboda ya kasa gabatar da Abdulrashid Maina a gaban kotun. Maina shine tsohon shugaban da ya jagoranci kwamitin yi wa tsarin fansho kwaskwarima a Najeriya wanda kuma ake zargi da karkata akalla kudaden hukumar. mu Madina Dauda ta samu zantawa da sanata Ndume ta wayar tarho bayan da kotun ta bada umarnin a tsare shi ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya. Distinguished Senator Alain Dume mun samu labarin cewa babban joji wanda yake kula da shari'an Abdulrashid Maina ya ce a kai ka gidan gyara hali na wanda yake kuje. Ya menene gasken wannan labari? Eh haka ne yanzu muna kokarin ma mu shiga wajen kenan don shi Abdulrashid bai zo ba yau kuma dama mun je kotu akan ko za a bamu dama mun kare kanmu shi joji ya ce babu ba dama haka tunda ya bani dama in kawo maina maina bai zo ba saboda haka akai ne gidan yara yare. Menene ra'ayinka a game da wannan mataki da aka ɗauka yanzu? Eh ni gaskiya abun ya ɗora min kai don ba ban cikakken dama tun daban da arrest warrant na nemi arrest warrant arrest warrant din ma bai shiga hannun mu ba balle mu shiga neman shi yadda ya kamata don da haɗin kan kuma akan a neme shi a inda yake kuma sai George din kuma yace za a ci gaba da shari'a ko shi baya nan to kin ga magana ko da an kawo shi ko ban kawo shi ba ba zai hana yin shari'a din ba to amma dai ni kamar yadda nace miki haka Allah ya so nake ganin da Allah da ya kaddara haka zai faru ba haka ba abun daurin kai ma ai ba yau ba akwai wanda ya laifi fiye da nashi din ma shi menene kaduna ipop wato laifin da ya yi ma hukuncin sa kisa ne ya gudu kuma ya ci gaba da abin ai shi a baribi yana nan da mu a senate ba ai masa komi ba kuma in ma abin da ya kamata ni na na fahimta a lokacin shine idan ya gudu to akwai gida wanda na na bayar a zaman kamar jingina akan ba da tabbacin kamar garanti da ya gudu dama kayan ne za a rike kuma takardun ma yana wajen kotu ban ga abin da ya hada akan cewa dauki mutum abin a ba laifi ne ne na yi ba na ba da garanti ne cewa zai zo kotu bai zo kotu ba kuma an ce za a ci gaba da shari'a kuma akwai an yi haka ma ba bai kai ga kuma ba a ba da dama ba ma a neme shi ko hukumar da ba ma ma gane me ma'anar ba za a ci gaba da shari'a amma ni a kai ni gidan yari abin da ya ce ba ma ai takardun gidan yana hannunsa irin da aka je aka je takardun a gidan a hannunsa shine idan kaman wannan abun ya faru to suna da daman su sai da gidan tunda takarda yana hannunsu amma shi yana yanzu magana wai ko ana cewa wai ni in je in sai da gidan to ya zan sai da gidan ma takardun baya yana hannu To an baka dama na tuntuɓan ka. A na je da lauya na yi lauya na ma ba a bashi dama ba lauya na ma ya nemi takardu daga kotu a bashi takardu daga kotu don ya duba takardun ya san yadda zai tsaya mun ba a bashi dama wannan ba. Wai ya yi applying wai application bai yi ba ya kamata ya ci ya zo da abin ne. To yanzu za a baka dama kai mu'amala da iyalinka daga yanzu zuwa goban? A'a to ai wanda yake prison kuma ina magana iyali. Eh, yanzu dai na gaya musu dai tunda ina azumi yau su mu abin buɗe baki amma kuma sai sun kawo da wuri kun ba haka ba ma akwai mutane a prison ni ai na zauna a wurin da an yi man zargi na karya da na zauna a prison din so kuma idan mutum dan adam ma annabawa ma sun yi wannan an yi musu haka so ba wani abu na ci a kara damu da wannan sanata ala induma kenan to a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya dubban yan gudun hijira da ke fama da larurar gani ko ida suka samu waraka bayan wani dauki da hukumar raya yankin gabashin kasar ta kai musu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna da bi aiko mana daga maiduguri hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin najeriya ta ce ta samar ga waraka ga mutane kusan dubu biyar da ke fama da matsalan idanu walau rashin gani baki ɗaya ko kuma mashi gani dishi-dishi wanda akasarin su suka kasance 'yan gudun hijira shugaban hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin najeriya dr muhammad alkali ya ce dama suna da aniyar samar da waraka ga mutane dubu goma ne amma yanzu hakan sun samar da dubu biyar ne kuma za su ci gaba da gudanar da wannan ayyuka a wasu sansanonin 'yan gudun hijiran na dizanta da wasu 'yan gudun hijiran da aka samar masu waraka sakamakon matsalan ido da suke fama da shi sunana gaji gubo a mafa local government ina ibb kam wannan hijira ne ya kawo ni a nan da wani ibb kam ne ibb kam a dusman ne gaskiya mun samu sauki yadda ya kamata ɗari bisa ɗari ai muna aiki mu ni ma da kaina haka an bude min ido na samu sauki na ji ah, kamar ya idon haka yake eh ido na da ba na gani ɗayan eh gashi nan Allah ya sa gashi nan an bude min na samu sauki kana gani sosai sai ina gani ni abba bukar ne sunana da gulumba village da makamu ne nazo da sandana amma ubangiji Allah ya taimake mu da aka dauke mu nan an bude mana ido yanzu na bar sandan ubangiji Allah na gode ma tuma Allah ya kara musu girma hankali baba ka ce kamar ka zo baka gani san ne ba gani gani sam sam yanzu da ido na a bude yake na gode ma Allah yanzu eh, nake eh, ganka eh, a kasa shafo da kayanka na gani kayan bulu ne da kuma haka ne bakin wando da matsalar rajin gani shekara udu ba na gani to ko me yasa hukumar bunƙasa shi a arewa maso gabacin Najeriya ta mai da hankali ga 'yan gudun hijira wajen samun masu waraka game da matsalolin idanu ga dai Dr. Muhammad Alkali da abin da ke cewa kasan amza gani kasa ido shi a cikin five senses na mutum shine wanda na farko very important kaza yanzu in baka gani kasan magana ya kare kuma a kam nan kaza akwai sohi akwai no wanda sun zo da ciwo daga kauyen su ko wanda su suka mu ciwo daga nan so mun duka mataki cewa at least a basu da dan sosotawa cewa at least suna kam nan ko ciwon ya rugu kuma wanda yana da shi ma a musu magani a bashi glasodan so that at least yana nan da ga yana ya samu sauki. Dr. Mustapha Waziri da shi ne shugaban likitocin da suka yi aiki wajen samar da waraka ma waɗannan 'yan gudun hijira da kuma ya kasance shugaban gidan da ake kira Arpo Eye Foundation. Duk kowa kyauta ake mishi in ka ga an cire kuɗi mutanen commission din nan su suka cire kuɗi. Kamar a mutane nawa yanzu aka kuka samu kuka gani ko kuma aka yi musu. Wanda muka gani sun kai kusan dubu biyar tun daga manguno da muka fara don halin tsaro ya yasa muka ci to bari mu zauna a cikin maiduguri mu bi sansanin gudun hijira sai zalla mu duba masu kamar sansanin gudun hijira ne kuka zaga yanzu mun zagaya kamar guda goma sha biyu sai dai likitocin da ke wannan aiki sun buƙaci sake faɗakar da jama'a game da irin ayyukan da suke gudanarwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bar mu shakata da wannan waka. zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana ubangida na da za ka ɗauki zance na amadu allah da ka haye hasan bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jiki yanzu kuma ga rahoto na musamman sama da shekaru talatin albasa bata taba yin tashin goron zabi ba kamar a bana duk kuwa da mahimmancin da take da shi wajen karawa da ami daɗi mando da kuma kamshi tun bana idan kana soya kosai ko kuma kwai wajen kokarin hada salad da kuma dambu cimar fukara'u shin me yasa ta yi tsada hakan ya sanya na shiga kasuwar yan albasa don bin ba'asi yau sanu ya sunan ka sunan na augustin yau ya ya albasa bana to albasa bana da suka yana tsada me yasa Allah akwai abubuwa da yawa wani ya sa ya yi tsada na hurko ruwa ya yi yawa ya wanke shi na biyu wani rikici kidnapping ya hana mutane shiga gona su yake kama kasina akwai yanki na su yankara birni kogo kowane shekara suna ya buhu albasa fiye da dubu da uku amma bana ko guda ba su yi ba saboda kidnapping da kashe-kashe rayuka na yi da kuma sahe su ma ina samun buhu albasa kamar dubu ɗari biyar ba na samun fiye da buhu a shirin saboda ba su sa su shiga daji ba da su shiga daji a kama su wani a kai a kai ya hana su da wani bangare mai dogara ana kawo albasa su ma ba su yi ba wannan dan soke ana samu allah dai kawo na gombe suka da ya noma shi ne ban muna samu albasa wanda ana sawa dubu sisin dubu hamsin da biyar buhu da eh, sokoto sai yanzu zai fito to wani bangare sokoto lafiya lo wani bangare ba lafiya bangaren ba lafiya ba musa ido albasa su ba bangare na wani yana da lafiya musa ido a sha ma ana siya dubu sittin yau ma yanzu ya zama na magana wannan eh. kasuwa dubu sittin ana siya yanzu buhu daya to tukuna biya kudi moto eh. kudi moto ma kara kudi saboda mai aka kara abi muna biya dubu daya da dari biyu da yanzu dubu biyu muna biya kowane buhu daya to dole duk wani abubuwa kan albasa yake shi ne sa albasa ya yi waya bana yanzu kamar bara nawa yake a wannan lokacin eh bara albasa albasa bai wuce dubu sha takwas dubu sha bakwai ba bai wuce dubu sha bakwai sha takwas mara ba yanzu kan shekara nawa kana wannan sana'a eh fiye da shekara arba'in yanzu ina wannan sana'a kana zuwa can ne ka je ka sayo eh muna zuwa can siya hmm. to don cin karin bayani ya sanya na sadu da suna na Ahmad Ibrahim Abubakar Borno, sakataren kungiyar masu sayar da albasa na jihar Kaduna. Gaskiya an dan samu matsaloli ne akan noman albasa. Zan iya maka misali da jihar Sokoto. A lokacin Satumba akwai wani ruwa da aka yi yawa. Kamar ƙananan hukumomin gada goren su suka fi kowa kananan hukumomi noman albasa a Najeriya gabaki daya sai wannan ruwan ya tafi ya awon gaba da albasan gabaki daya ambaliyan eh ambaliyan gaba da albasan gabaki daya to sai wasu gonakai da yake irin na tudu haka ba na fadama ba wani ya dan tsira shine ya zama kayan bai isa ba muna rarraba kayan nan Ghana Lagos da sauran jihohi na cikin kasa kayan bai ishe ko mu Najeriya kuma na fita da shi waje sai zama kayan ya ninka irin darajar da yake yi a baya sakamakon wannan ambaliyan a bara kuka sai da buhun a kan Ibara kamar jihohin da muke noma albasa Sokoto, Kano, Gombe, Katsina an samu albasa da yawa. sai zama ga yawan shi ga kuma ne ruwa albasa har har wurin oktoba har zamba ma bai wuce dubu ashirin ba a bara kenan buhu ɗaya bai wuce dubu ashirin ba amma sakamakon wannan matsalan to banda kuma sai shi yanin a tarihi dai ni na shekara ashirin na wani sana'a ban taɓa ganin darajar tsaron albasa irin wannan ba Allah gaskiya ban taɓa gani ba yanzu na ku kuke sayo ta ta koko ya eh, ce yanzu gaskiya aladas kasuwan da na siya da na siya na ƙarshe hmm. shine na siya shi a matsayin naira dubu hamsin da uku uku daga gombe ba ma daga sokoto ba a bayan na biya kuɗin mota da dubu uku uku kaga na zana na sai da shi dubu sittin da uku mu ma yan kasuwa tsarin ya damu mu wannan tsarin zaka ce da dubu sittin ko dubu hamsin ka sai buhu da a hannun mai gona eh. zaka yi mai transportation ka zo ka ci dubu uku ko dubu uku da ɗari biyar eh. to idan muka auna da baya zaka iso shi da dubu biyar ko dubu shida ko tsara dubu takwas eh. idan ka so buhu da dubu takwas zaka cin dubu ɗaya ɗari biyar to ka ce ka so buhu ɗaya dubu hamsin ka ci dubu uku da ɗari biyar idan ka auna abin ya yi ba da yawa idan baka da sashin jari sai ka ibi kuɗi dubu ɗari hudu ba za ka iso buhu goma ba sabanin shekarar da ta gabata idan ka ɗauki dubu ɗari da hamsin za ka iso buhu goma. ta bakin sakataren kungiyar masu sai da albasa kenan. duk wani al'amarin da ya shafi albasa tabbas zai shafi kayan miya hakan ya sanya na tuntuɓi ɗaya daga cikin jami'an kungiyar masu harkar tumatir. sunana malama mai imani. bana albasa ta yi daraja shin tumatir ya raka ta ko kuwa shi da sauki eh lallai tumatir shi ma ya raka shi a irin yanayin da ake ciki na wani guraren an yi tumatirin kuma ya yi kyau to amma yanayin yan kidnapping yan bindiga kamar da ake cewa to su kan hana haɗi ba ko kuma zo su kama mutane su tafi da su su ce sai an basu kuɗi ko kuma wani lokaci ma su zo su ce to waɗannan masu tumatir ga abin da za su haɗa wakilin su zai zo karba in baka bayar ba to sai a zo a danƙi ka har dalilin karancin shi kwando yana yin nan yan kwanakin baya dai an sai da kwando dubu goma dubu sha biyu dubu tara to amma yanzu ana samun shi dubu takwas bakwai da biyar kasantuwar wani sabo kuma ya dan kara zuwa dan na kusa kusa haka tattasai ba eh tattasai shi ma yana nan shi ma dai yana tsada a bara kafin wannan matsalar kuka sai da shi kamar nawa lallai a bara kamar irin wannan lokaci ana sai da solan shi dubu uku da ɗari biyar zuwa dubu hudu to amma yanzu akan sai da shi dubu goma sha hudu dubu goma sha uku zuwa sha uku da biyar kuma shi ma duk wannan dalilan duk shi ya haifar da wannan abubuwa ko me ke matsalar direbobin j5 masu jigilar kayan miya daga daji zuwa kasuwanni na garuruwa da suna na labaran direban j5 ne ba inda ba ma zuwa yanzu ma muka gama maganan kayan wari na farko yanzu akan aiki na namu ko a jiya ɗan akwai inda aka ce mana kada mu bi hanyar nan ma ba ta da kyau a daji mu muka haƙura muka canza hanya. ana samun fulani ko irin wannan yankin na din suna tarewa tunda ƙauyuka ne daji za ka shiga shi yasa yan wajejen suke ga ba mu shawara in za mu shiga kada mu bi wannan hanyar wannan hanyar ta fi sauki ke na lokacin da muke wannan da misalin karfe hudu kuma irin wannan matsalolin dama muna fuskantar sannan in mun ɗauko kuma kan hanya ga yanayin hanya ba kyau ga ramuka ga kuma masu hanya kamar barayi wanda suke tara hanya su ne muke fi musu masu hanya saboda duk abin da da kake in har sun tara hanya dole ka tsaya kaga hanya ta zama ta ke in haɓarawa ya tare ka yi ce ma kawo kuɗi to kai ka goda Allah amma in aka ce tashi mu shiga daji to kuma ai zai ɓaci sannan bayan haka in mun taho kuma ma'aikata na gari su kuma masu neman na gowar a ya ɗari biyar ce a dubu ɗaya ce yadda ta kama haka duk muna ba ka gani saboda yanzu kamar misali in za ni Lagos Allah ne san iya abin da zan kashe haka in za ni Wari haka in zan zo Kaduna nan misali daga Kano sai ana samun haka To me yasa ake samun wannan mishkila? misali ka ɗauki kayan gwari za ka tafi kudu har mutum ya tare ka ka bashi wani abu in baka bashi shi ba zai bata ma lokaci daidai da na awa uku ko hudu alhali in ka je can kuma baka je akan kari ba in ba sa aka ba ai ma ragin dubu goma ko dubu sha biyar ko dubu ashirin to gwara ka bashi dan dubu ɗaya ma ka wuce ka je akan kari ya kuma sauki. kana nufin daga cikin kuɗin jingar da kuka yi na kai kayan ne za a rage wa mutum. eh kaga ana samu in kasuwa ta ki a nema rage in mota ka tallace ta kai da wuri ba a nema rage in ɓarayi suka tare ka baka kai kayan nan da wuri ba a nema rage duk ana yi kuma amma dan sun ci riba ba wai kara ma za yi ba lamarin masu satar mutane wato kidnappers ya shafi dukkan harkokin rayuwar al'ummar birane da ƙauyuka a arewacin najeriya sai dai du'ai sani shafi malumfashi mura amurka daga katsina a najeriya to a gaida sanu sha'ibu malumfashi yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa ta dakatar da shugaban hukumar caf mai kula da harkokin kwallon kafa a nahiyar afirka kuma mataimakin shugaban fifa ahmad ahmad daga gudanar da harkokin wasannin kwallon kafa tsawon shekaru biyar kwamitin da'ar ma'aikata na fifa shine ya fitar da wannan hukunci a yau litinin bayan ya samu ahmed da take dokokin aiki da hukumar fifa ta gindaya ciki har da rashin biyayya da bayarwa da kuma karban kyautuka da amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma yin sama da faɗi da wasu kudade. Dakatar da Ahmad ya biyo bayan wani bincike da aka gudanar game da halayyarsa a matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafan Afirka daga shekarar 2017 zuwa 2019 da wasu harkoki da ya saka kansa a ciki. Sakamakon haka ne yasa aka ɗauki wannan matakin akan ɗan shekaru 60 da haihuwa na haramta masa shiga harkokin kwallon kafa a gida da waje tsawon shekaru biyar yayin da kuma zai biya tare da ta daidai da kudin Afirka ta kudu rand miliyan uku da dubu ɗari uku. Ministan matasa da wasanni a Najeriya Sunday Dare ya faɗa a ƙarshen mako cewa gwamnatin tarayya za ta sake gyaran tawagar ƙwallon kafar Super Eagles domin ta taka rawar gani a fannin ƙwallon kafa na duniya. Ministan ya kuma yi alkawarin sake gyaran ofishin hukumar ƙwallon kafar ƙasar domin ya iya biyan bukatun mutane. Da yake jawabi akan wasanni biyu a jere da Najeriya ta yi da ƙasar Saliyo da neman gurbin gasar cin kofin Afirka wanda tawagar Najeriya bata burge ba. ministan da ya roki afuwa daga 'yan najeriya a kan rashin kokarin 'yan wasan super eagles ya ce sakamakon wasannin guda biyu sun nuna muhimmancin yin gyare-gyare cikin gaggawa yana mai cewa jami'an kungiyar da koci graden draw ke jagorantar su ba za su iya biyan bukatun 'yan najeriya ba sai dai ministan ya yi watsi da batun da ake faɗi cewa ba zai iya shiga cikin harkokin super eagles ba saboda akwai jami'ai da aka zaɓe su domin gudanar da harkokin kwallon kafa a ƙasar a cewar minista a matsayinsa na wanda aka damka wa amanar harkokin wasanni a najeriya yana da ikon yin gyara idan ya gano ana samun kurakurai a kowane fannin wasa har da na kwallon kafa ana ci gaba da wasanni a league league din kasashen turai to amma bari mu leka premier league ta kasar ingila inda kungiyar liverpool ta lallasa kungiyar leicester city da ci uku da nema a anfield liverpool ta kuma kafa sabon tarihi na yin wasanni 64 a gida ba tare da an doke ta ba wanda hakan ya karya tarihinta na baya da ta kafa tsakanin watan fabrairun shekarar 1977 zuwa watan janairun shekarar 1981 dan wasan kungiyar leicester city johnny evans ya ci gida a daidai minti 21 da fara wasan sa'annan diego jota ya zira kwallo na biyu a daidai minti 41 ana dab da zuwa hutu rabin lokaci kana daga bisani roberto firmino ya kara ta uku a daidai minti 86 da yin wasan idan muka lika kasar ghana kuma gasar premier league din kasar ta kakar shekarar 2020-2021 ya shiga mako na biyu inda aka buga wasanni a cibiyoyi daban-daban a fadin kasar yayin da ɗaya daga cikin wasan da aka yi hasashen zai burge tsakanin kungiyar brekum chelsea da kungiyar kumasi a kodoko aka tashi da kunnen doki a garin brekum Baba ya kuma makiri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Ku a gaida Baba Yakubu maƙeri Yanzu kuma sai labarai a takaice. cewa zababben shugaban amurka joe biden ya zaɓi ɗaya daga cikin makusantansa mai ba da shawara kan harkokin ƙasashen waje anthony blinken domin ya zama sakataren harkokin waje a sabuwar gwamnatinsa yayin da ake hangen shi ya yi nasarar lashe zaben amurka a shirinsa na sake ci gaba da kulla alaƙa amurka da ƙasashen da take gawance da su a duniya waɗanda ake gani shugaba donald trump ya yi watsi da su biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar amurka ke nunawa To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Birtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. AstraZeneca ya gwada nau'ikan rigakafin guda biyu rigakafin guda ɗaya daya ya nuna ingancin allurar da kashi casa'in na biyu kuma ya nuna ingancin allurar da kashi saba'in. To masu haro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Zahar Aminu Fage wacce ta yi gabatarwa sai kuma julie lewis gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya